Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, ni ce Fatima Musa Magaji. Yau ina so in yi jan hankali ne kan maganar 'ya'yanmu mata da maza. Ah, abin da yake faruwa shine ah, yawancin yaran nan na yanzu wayewansu ya wuce tunaninmu ko kuma in ce yadda idanunsu ya buɗe ya wuce tunaninmu. Mafi yawanci muna musu kallon ga yadda suke su kuma suna mana kallon ba mu san abin da muke ba. Wato abin da nake nufi shine ne wasu daga cikin 'yan matan nan a already sexually active su dai ba su da aure amma kuma ba su da bambanci da matan aure to Allah ubangiji ya ba mu iko a 'yan matan nan su gane cewa wannan abu da suke ba wayewa ba ne to akwai dalilai da yawa da yake jawo haka na farko akwai abin da ake kira urge wayannan 'yan mata su ma suna da sha'awa tun da 'yan adam ne suna ci suna sha dole su zamanto suna da sha'awa shi yasa masu hikima suke aurar da 'ya'yansu da zaran sun ga 'ya'ya sun girma a sun balaga to abin da ya rage shine a yi musu aure to amma yahuda sai suka shigo mana da wani tsari a wai sai su ce an sa yarinya auren dole ko kuma su ce an yi wa yarinya aure da wuri wato early marriage to mu dai mun sani cewa ba irin tsari dai daga addinin musulunci alhamdulillahi an tsara mana yadda zamu yi da 'ya'yanmu Amma maganan aure ne an riga an tsara mana yadda zamu yi to dole ne mu sani cewa wa'annan ot din yan matan nan suna satisfying kansu shi sa wani lokacin zaki ga a yarinya ga ta nan ba ta da kunya ki rasa gane menene ba don komai ba saboda yanayin budewan idanta a matsayinmu na iyaye dole ne mu gane gaskiya gaskiya mu gane cewa yahudanci ba al'adar mu bane mai kokari mu bi tsari na addini da kuma mu kanmu al'adance akwai abubuwan da ya kamata mu bi magana na biyu eh lallai idan har muna so mu sa 'yan matan su iya controlling out ɗinsu dole sai ya zama to dey a very busy so rayuwa ne yanzu mun ɗauki masu aiki mun zuba su a gida ba na ce ba daidai bane of course yanayin yadda muke yanzu muna da masu aiki to amma sai ya zama to gaba ɗaya 100% an bar wa masu aiki aiki mu yadda muka taso mun tsara yadda in wance ta yi breakfast wannan za ta yi lunch wannan za ta yi dina a'a in wance tana girki to wannan ita za ta yi share-sharen gida da mopping amma sai zama yanzu yan mata sai dai su na su yi kallo 24 hours in ba su kan waya suna kallo masu aiki suke aiki of course wayan nan da suke kallo definitely abin da zai amusing din su ne of course to garin amusement din nan dole sha'awa ya tashi idan kuma sha'awa ya tashi dole ne a biya wannan bukata saboda haka a matsayin mu na iyaye dole mu sa yan matan nan su zama they are very busy they are very productive su zama sun iya sana'o'i aikace aikacen gida kuma su ma su kama su idan suka zama they are very busy of course ba su da lokacin da za su ce har za su ji wannan sha'awar ballantana su nema ta hanyar da ba shi ba su ce za su yi ah, satisfying wannan urge din kira da nake ga uwaye kenan bari mu dawo kan bangaren samarin mu maza mafi yawanci hankalin mu ke karkata kan ƴaƴa mata muka manta da maganar mazan nan dole su ma su zama ana koya musu abin da ake kira sexual education haka zalika su ma matan me nake nufi da wannan dan namiji shi ba zai yi ciki ba ma'ana in ya je abin da zai ba shine zai ciki ba wato ba zai nuna ba da da zumi ba za a nuna musu gaskiya ba mu yi kokari mu nuna ma ƴaƴan mu maza cewa biye-biyen ƴan matan nan da suke yi domin su je suna yin abin da ba shi ba su kansu ba daidai ba ne a mafi yawanci wannan aika-aika da ake yana rage wa mutum arzikinsa malamai sun yi mana bayanin duk illolin wa'annan abubuwa ya kamata mu nuna samarin mu cewa a su rike mutuncinsu yadda za su je su lalata 'yar wani to su ma suna da ƙanne mata suna da yayyu mata haka zalika wacce ta haife su macici so duk wanda ya ci zarafin wata to kamar ya ci nasu ne kuma idan bai yi hankali ba shi ma za a yi wa nasa shi namiji shi ɗa namiji ya san cewa shi protector ne guardian ne ga ya mace so dan yarinya ba kanwanka bane ko kuma ba wai kun fito gida ɗaya ba da da zan yi ka rika abin da ba shi ba da ita saboda haka mu nuna ma ƴaƴan mu masa cewa duk inda suka ga ƴaƴa mata su tausaya musu ba wai su me da su wani sexual object dan dai kawai su ji daɗin su ba don Allah kira nake ga iyaye dole mu nuna ma ƴaƴan mu mata da maza su san matsayin kansu su yi kokari su rike mutuncin su mu kokari mu fahimtar da su in importance of chastity a rayuwarsu ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya kare mana su da wannan shari na ƙarshen zamani Allah ya ba mu iko mu kanmu a matsayin mu na iyaye mu gyara Allah ya ba mu ikon ba su tarbiyya da ya dace assalamu alaikum